Wannan ya biyo bayan dokar hana zirga-zirgar babur ɗin a daidaita sahu da aka fi sani da yalo-yalo hanyar sufurin gama gari a yankin da hukumar tsaron yankin sama maso gabas ko Rexec a takaice ta gindaya domin ƙara matakin inganta tsaro. A wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙaramar hukumar Abu Guribusiya zuwa ga daraktan ilimi na gundumar ta ce mambobin ƙungiyar na baƙin cikin ƙalubalen tsaro da ake samu a yankin. Wasiƙar ta ƙara da cewa saboda rashin tsaro da kuma hana babura masu taya uku aiki aiki muna roƙo da a rufe makarantun boko a gundumar har sai an samu ci gaba a harkar tsaro babu tabbacin kare ran ɗaliban makarantu da malaman su sakamakon sake barkewar rikici da aka samu a yankin sheikh musa bagaya limamin masallacin azhariya ne da ke cikin bako ya amince da wannan kira da majalisar shugabannin makarantu ta yi kamar yadda ya sanar da ni a wayar tarho yanda lamari ke tafiya a kulle schools da makarantu ya fi alkhairi saboda ranar da ba a sa sammanin za a buga bindigogi ba ne ake buga bindiga in aka buga bindiga kuma yara suna a suku makarantu dole ake ta da su ana faman yanda za a yi su shiga su. saboda haka zuwan yara suku a cikin bako babu a hankali sa'an ma masu karantar da su ma da kansu ma babu a hankali a gare su kashin gaskiya dai hakika babu zaman lafiya a cikin garin bako dan da aka tada tarzoma a cikin gari in ka gan yadda mata da maza suke guduwa suna barin kasuwa dama ina ga yara waɗanda suka je suku ko kuwa makarantu. Masani akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim ya ce duk da cewa gwamnati ta kawo wasu matakan tsaro amma ya kamata ta ƙara. To in dai manyan sukurai da suke secondary idan ma wuri ya wuri za su su sheka to yaran fasali eh, uku ko biyu ko daya ko mai shi ma na kin da gatin mai shi bai yi gudu ko da yake kuma ita gwamnati ta fito da wasu matakun da ta ajiye wanga lokaci cewa a daidaita shi keken da ake amfani da shi a daina a hana mutane amfani da babur saboda irin da kukan da wasu ke yi da babur amma ya kamata hukuma ta ajiye kafin kasa lamarin bako da bai ci bai karewa an zuba sojoji wurin an samu mutane an shiga a yi a sasanta magana har wa yau eh, kuma da yake yanzu a burkina matsalan da ake samu na lamarin tsaro a bako kuma ya kasance a arewacin ghana ina ga makamai na yawan shigowa wannan karkara to shi ya kamata gwamnati ta zare DMC a kawo wasu matakun da za a yi a yi amfani da su a yi a magance wannan matsala. Shin idan an rufe makarantun boko ta ya zai shafi al'ummar boko? Tambayar da na yi wa mai sharhi akan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu kenan. Gaskiya abu ne da zai kara kawo ci baya kuma zai kawo damuwa saboda yau malumman duka na barin wurin suna komawa a jihar daban damuwan da ke ciki duka ne za a waye gari ba za a samu waɗanda za su karantar da su ba kuma wasu kuma za su iya su rasa rayukansu. mutum ba zin ba da nasuwa ba ba za ya karantar da taliban ba yau muna maganan gana zana wasi in Allah ya so ya yadda watan ganda za a shiga watan oktoba wanda on the 17 zuwa 22 za a yi B.C. E waɗanga talibai gana duka common exams za a zana yasa a mai da hankali a duba yadda za a yi a samu zaman lafiya domin ilimi kuma ya bunkasa sai dai a wani jawabi mai dauke da sa hannun sakataren wata kungiyar gargajiyar kugau da ke baku mr mumuni a zonko ta ce keke mai kafa uku ya kasance hanyar samun kuɗin shiga ga matasan yankin domin haka suna kira ga hukumar tsaro ta rexec da ta janye hukuncin hana su aiki da ta yi za su bi duk dokar da aka gindaya musu idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana